rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ke garin maiduguri ta miƙa wasu mutane 563 ga gwamnatin jihar borno Ya sai an kame su ne lokacin da ake gudanar da yaƙi da ayan ƙungiyar boko haram bayan kuma tantance su a gano cewa ba masu laifi ba ne don haka ne ma rundunar ta sako su rundunar ta dai sako waɗannan mutanen ne wanda mafi yawan su mata ne da ƙananan yara ciki har da waɗanda ba su wuce 'yan shekaru biyar zuwa shida da haihuwa ba wanda suke kuma za musu horo na musamman kafin a sako su shiga cikin jama'a don gudun kyama da tsangwama so da dama dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan zargi rundunar sojan Najeriya da azabtar da kananan yara da kuma rike su ba tare da tabbatar masu da laifinsu su ba. Wanda suka ce wani lokacin halakin yi sanadiyar mutuwan wasu daga cikin su. Sai da irin wannan mataki da rundunar sojan ta ɗauka na sakan irin waɗannan mutane kan iya kawo ƙarshen irin waɗannan zarge-zarge. Brigadier sunan Abdulrahman Kuliya shi shine jami'in sojan da ya mika waɗannan mutane ya ce yanzu hakan sun mika adadin tara ne yayin da da da hudun ya ce suna nan a hanya kuma su ma an riga da an tantance su babban hafsan sojojin najeriya lieutenant general buratai ya sha yin rika cewa duka wanda aka kama a yayin wannan yaƙi na boko haram so ya ba da dokar cewa duk wanda aka kama aka kawo a yi ƙoƙari a tabbatar cewa an bincike shi an duk wanda aka samu ba shi da wani laifi a gaggauta sakinsa an yi wannan bincike tashi na farko an samu mutum 593 an kuma ya ba da damar cewa a sake su a mika su ga gwamnatin jihar borno wanda shi eh, mai girma gwamnan jihar borno ya ba da waje kamar yadda muke a wurin nan kuka gani cewa ya yadda zai karbe su zai kula da su za a yi musu eh, eh, koyarwa yadda eh, saboda zaman da suka yi da mu sojoji maybe ba za a sake su koma cikin jama'a kai tsaye ba yawwa saboda gudun tsangoma dole a dan kuma da yake so wasu dan jijiki sun dan galabaita haka so za a dan sa su dan murmure a dan eh, kuma yi musu dan training haka wanda zai daɗa dawo da martabarsu da mutuncinsu kafin su koma gidajensu da kuma wajen hukumomin su na. daga ina ne suka fito ne daga wasu garuruwa haka duka sun fito ne daga gurare daban-daban na jihar borno da kewayenta madam nadi club musa dai darakta ce a ma'aikatar mata na jihar borno wadda kuma ta wakilci babban sakataren ma'aikatar hajiya amma abubakar da ce yanzu hakan sun gara sun tanadar da inda waɗannan mutane za su zo na wannan wurin a shirye muku kamar waɗannan mutane wannan inda ku ajiye su ya isa ku ajiye su ya isa muna da fili da yawa sosai in ka je baya filaye ka gan a nan ma filaye kowa kuma ya samu ɗaki ya samu gado ya samu bargo ya samu beshit kayan wanka an ba su bukati an ba su abinci an dafa kayan su an ta kayan da suka shiga da shi an canja yanzu an ba su sabbin kaya an ba su sabbin lokaci wadannan za su yi da eh iyaka sun an gani cewa iyakan lokacin da gwamnati ya ce ya isa a bar su za a bar su sai dai duk da wannan sanarwar wasu kan waɗannan mutane ba ba a in jaridu daman yin magana ko kuma ɗaukan hoton ko ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ba haka ce yanzu hakan an tantance su kuma ba su da wani laifi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.